Masu sauraro Badriya Tijjani Kalarawi ke muku barka da hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku ji shugaban kungiyar Houthi a Yemen ya ce Amurka da Burtaniya za su da na sanin har-haren da suka kai musu. Nan gaba a yau ne kuma ake sa ran Isra'ila za ta bayyana gaban kotun Hague kan zargin kisan kare dangi a Gaza. idan muka je najeriya gwamnatin jihar kebbin kasar ta cika alkawari inda ta nada masu larura ta musamman a matsayin masu ba ta shawara kan sha'aninsu ba a taɓa yin haka ba tun lokacin da aka fara demokuraɗiyya a kebbi kuma muna godiya kwarai da gaske waɗannan mukaman ba jika na yi ba ne dalili na shi na mai girma gwamna an san shi tun kayan shi zama gwamnan kebbi yana sauraron masu lalura ta musamman A gobe Asabar ne kuma Ivory Coast za ta karbi bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka karo na biyu a tarihinta. Muna dauke da karin bayani. Akwai kuma labaran kasuwanci har ma da na tattalin arziki amma bar mu fara da labaran duniya. amurka da birtaniya sun kai hare-haren soji ta sama da teku a kan 'yan tawayen houthi na yemen a matsayin martanin hare-haren da suka kai wa jiragen dakon kaya a tekun maliya Shugaba Joe Biden ya ce harin na haɗin gwiwa ne da aminanta a ƙoƙarin maido da dakon kaya cikin tsanaki ta tekun na Maliya. Firaministan Birtaniya Rishi Sunak ya ce matakin ya zama dole kuma suna kan turbar dokokin ƙasashen duniya na kasuwanci maras cikas. ma'aikatar tsaron amurka ta fitar da sanarwa cewa sun kai hare-hare sama da wurare 60 wanda 'yan tawayen hutun da ke samun goyon bayan iran ke iko da su ciki har da tsakiyar birnin sana da take gudanar da ayyukanta da kuma birnin hodaida mai tashar ruwa to shugaban kungiyar Houthi Mohammed Al-Bakhaiti ya gargaɗi Amurka da Burtaniya kan nan ba da jimawa ba za su gane har-haren da suka kai kasar zai zama babban kuskuren da suka tafka a tarihi. In tawayen hutun da Iran ke mara ma baya dai sun sha alwashin kai wa duk wani jirgin ruwan da ya ratsa tekun Maliya. Matukar Isra'ila ba ta daina yakin da take yi a Gaza ba. Ma'aikatar harkokin wajen Saudiya ta yi kira ga Amurka da akaminanta su kaucewa bazuwar tashin hankali a yankin. A bangare guda kuma kungiyar Hezbollah ta Lebanon Yemen ta yi Allah wadai da harin da aka kai wa Yemen. A yau ne kuma babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya za ta saurari bahasin Isra'ila kan ƙarar da Afirka ta kudu ta shigar kan zargin ta aikata kisan kare dangi a yakin da take yi a Gaza. Ita ce rana ta biyu kuma ta ƙarshe na zaman kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ke Hague, inda za ta mai da hankali kan buƙatar Afirka ta kudu na ɗaukar matakin baiwa Falasɗinawa kariya. To amma tun da fari Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya kare ƙasarsa da cewa. ואנחנו נלחמים בשקרים. ya ce muna yakar 'yan ta'adda ne da yakar ƙarya a yau mun ƙara ganin duniya mai fuska biyu ana zargin isra'ila da aikata kisan ƙare dangi a daidai lokacin da ita kuma take yaƙi da hakan to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc amurka ta sanar da aike jami'an tsaro zuwa ecuador domin taimakawa gwamnatin shugaba daniel noboa yaƙi da gungun masu aikata muggan laifuka da suka haddasa tashin hankali a ƙasar. The US State Department said a team led top American military officer Wakilin BBC ya ce ma'aikatar cikin gida ta ce wani babban jami'in sojin Amurka ne zai jagoranci tawagar wadda za ta taimaka bincike kan bata garin da kuma yadda za su shawo kan barazanar tsarin da ta mamaye manyan biranen Ecuador. Tun da fari shugaba nabowa ya ayyana dokar ta ɓaci kan sha'anin tsaro a ƙasar har na watanni biyu. ana tuhumar babban dan shugaban colombia gustavo pedro da wato petro da hannu a hannar kuɗi da safarar su domin tallafa wasu gungun masu safarar magan kwayoyi a ƙasar rahotanni sun bayyana cewa ana zargin kuma an yi amfani da kuɗaɗen lokacin yakin neman zaben mahaifinsa a watan afrilu ne dai ake sa ran fara zaman shari'ar nicolas petro wanda tuni ake tsare da shi a cikin matakan tsaro to karshen labaran duniyar kenan. madalla sai kuma rahotanni inda za mu faro daga Amurka. Ma'aikatar kogin wajen Amurka ta tabbatar da tura wani babban jami'in sojin kasar da wasu manyan jami'an gwamnatin Ecuador domin nuna goyon baya ga shugaba Daniel Noboa a rikicin da gwamnatin ke yi da kungiyoyin daba masu harkar kwayoyi. A farkon wannan makon ne dai gungun 'yan dabar suka rinka kai hare-hare a sassan kasar inda aka fi yin wato inda abin ya fi kazancewa a babban birnin kasar. 'Yan dabar kuma sun karbe ragamar tafiyar da wata tashar talabijin da kai hari jami'in jami'o'i da kuma tada bama-bamai a sassan biranen kasar ga umar masani abdulmumin da wannan rahoton sanarwar amurka za ta tura dakaranta da suka hada da sojoji da manyan jami'an gwamnatin su ecuador na nuna muhimmancin da washington ke baiwa wannan rikici da ke neman gurgunta kasar a wannan makon a wata sanarwa ma'aikatar harkokin ƙetare ta tabbatar da cewa tawagar za ta je ecuador ne a kwanaki masu kamawa domin mara baya ga ƙoƙarin shugaba na bowa na daƙile kasurguman gungun ƙungiyoyin daba da ke harkar ƙwayoyi a sassan ƙasar gwamnatin mr nabowa babu shakka za ta yi maraba da goyon bayan da take samu daga washington na matakai masu tsauri kan masu aikata muggan laifuka ya ce a yanzu ecuador ta shiga yanayi na yaƙi tare da ayyana ƙungiyoyin daba 22 a matsayin ƙungiyoyin ta'addanci bisa umarnin shugaban ƙasa wannan na zuwa ne a daidai lokacin da adadin ma'aikatan gidan yari da 'yan daban ke garkuwa da su suka haura 180 akasarinsu masu ayyukan tsaro ne a fursunoni ɗaya daga cikin 'yan uwan jami'an fursunan da ke hannun 'yan dabar a gidan yarin ambato mai nisan kilomita 150 daga birnin quito ya shida BBC cewa yana fargaba kada gwamnati ta saraukar da waɗanda ake garkuwa da su a kokarin murkushe 'yan ta'addan. Mahukunta sun ce suna ƙoƙarin ganin sun cima yarjejeniyar sakin waɗanda ake rike da su. Sai dai ba a wani samun ci gaba a tattaunawar tun bayan barkewar tarzoma da soma kwashe mutane a fursunoni a farkon wannan makon. Rahoton da umar Musani Abdulmumin ta haɗa mana kenan. ka kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. To bar shirin namu kuma ya nufi Najeriya. A yau ne ake sarin kotun kolin Najeriya za ta yanke hukunci game da kararrakin zaben gwamnan jihar Kano da Zamfara da wasu sauran jihohi shida na ƙasar bayan da kotun ta jinkirta bayyana matsayinta 'yan makonnin da suka gabata kan waɗannan ƙararraki. hukunce-hukuncen da kotun kolin za ta yanke a yau dai shine mataki na ƙarshe kan kararrakin zaben kujerar gwamna kuma wannan batu ya ɗauki hankulan jama'a a ciki da wajen najeriya ga rahoton abdulsalam ibrahim ahmed hukunce-hukuncen zaben gwamnonin da ake sa ran kotun kolin najeriya za ta yanke a yau juma'a sun hada da na jihohin kano da zamfara da bauchi da filato da legas da ebonyi da kuma cross river hukuncin da ake dako game da zaben jihar Kano dai gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP ne ya ɗaukaka ƙara yana ƙalubalantar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wanda ya soke zabensa kuma ya buƙaci a maye gurbinsa da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC Nasiru Yusuf Gawuna. game da zaben jihar zamfara kuwa gwamnan jihar dauda lawar na jam'iyyar pdp ne yake kalubalantar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wadda ta bayar da umarnin sake gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomi uku na jihar wato maradun da birnin magaji da kuma bukuyum yayin da abokin hamayyarsa bello matawalle na jam'iyyar apc shi ma ya shigar da tasa karar a gaban kotun kolin yana kalubalantar ingancin zaben da ya tabbatar da dauda lawal a matsayin gwamnan jihar zamfara sai kuma jihar bauchi inda ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc sadiq abubakar ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun kolin bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da ƙarar da ya ƙalubalanci zaben gwamnan jihar bala Muhammed na jam'iyyar pdp akwai kuma karar da gwamnan jihar Filato Caleb Mutfuan na jam'iyyar PDP ya shigar yana neman kotun koli ta tabbatar da zabensa bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaben nasa. Ana kuma sa ran kotun kolin za ta yanke hukunci kan ƙararrakin zaben gwamnonin jihohin Lagos da Ebonyi da Cross River Hukunce-hukuncen da kotun kolin za ta yanke a yau da yi za su kawo ƙarshen duk wata gutsuru-tsoma game da zaben gwamnonin waɗannan jihohi a cewar barista Mustapha Abdulrashid wani lauya mai zaman kansa da ke garin huntuwa na jihar Katsina. daidai kuma mutum ya rugumi kadara kuma shi ne da ake zuwa daga wannan kotun kuma sai kuma Allah ya saka ba sauran wata kotu kuma da za a je a kai wani koke kuma akan wannan an yi an gama. To dangane da tofa albarkacin baki fa. mutane su gane cewa duk abin da za su faɗi dangane da hukuncin wani shi kan shi yana da ka'ida ba daidai bane idan an yi mutum ya faɗi wani abu wanda yake bai da tabbata kan shi ko kuma har ya yi wani abin da zai haddasa rikici to ya zamana ba cin fuska ba cin mutunci ba kuma wani abin da zai zamana na laifi ne yanzu haka dai ana nan an zura ido a ga yadda hukunce-hukuncen kotun kolin na yau za su kaya kasancewar 'yan iya magana makance shari'a tamkar mace ce da ciki wato ba a san abin da za ta haifa ba abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na bbc daga abujan najeriya To bari mu nufi jihar Kebbin Najeriya wadda take arewa maso yammacin kasar inda ta cika alkawarin da ta ɗauka wa na ware mukaman masu ba da shawara ga gwamnan jihar wato ga gwamnan jihar guda biyar ga masu bukata ta musamman. Gwamnatin da ya ta ɗauki matakin ne albarkacin shirin BBC na a faɗa a cika wanda aka gudanar a jihar inda gwamnan ya alkawarin kuma ya cika. Awal Ahmad Janyo ya tattauna da Atiku Muhammad Birnin Kebbi ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman da aka baiwa wannan mukami. mun ji daɗi kwarai da gaske kuma mun gode ma mai girma gwamnan jihar Kebbi da da Idris Kauran Gondo akan damar da ya ba mu masu bukata ta musamman saboda ba a taɓa yin haka ba tun lokacin da aka fara demokuraɗiyya a Kebbi. kuma muna godiya kwarai da gaske. To wasu na ganin irin waɗannan mukaman na je ka ne misali ta yaya za ku isar da bukatun su waɗanda aka ɗora ma alhakin wato ku wakilta gaban gwamnati. alhamdulillah gaskiya waɗannan mukaman ba jika na yi shi ba ne dalili na shi na mai girma gwamna an san shi tun kayan shi zama gwamnan kebbi yana sauraron masu lalura ta musamman kuma yana eh, amma akwai wani tsari da aka yi karkashin wato baku mukaman na cewa gaba gade za ku iya ganin gwamna duk lokacin da wato buƙatar sa ta taso eh akwai wani tsari saboda ya yi muna alkawalin zai ma kaddamar muna ma'aikata ta masu bukata ta musamman to kaga turu ta wannan ma'aikatar ma za mu ƙara samun damar da za mu isar da saƙon koken masu bukata ta musamman waɗanda muke wakilci gare shi domin a ƙara samu a taimaki a ainihin masu bukata ta musamman na jihar. To yanzu kamar akwai lokaci da aka ware maku na ganin gwamna? Eh to ba a riga da an kai wannan ba saboda duka-duka gaskiya appointment letter ɗaya duka-duka gajiya ne ta shigo hannayenmu don mm. saboda sai da aka tsaya aka tattance waɗanda aka san za a ba waɗannan mukaman waɗanda ke hulɗa da masu lalura ta musamman ɗin ne sa'annan kuma wani irin gudunmuwa suke bayarwa ga 'yan uwansu masu lalura ta musamman. Hakan ba zai ci karo da bukatun su masu bukata ta musamman ba da ku kuma yanzu za a iya amfani da ku a matsayin kamar 'yan eh, barandan siyasa? A'a gaskiya ba zai ci karo ba saboda wagga dama ta masu bukata ta musamman sun ka samu wadda za su ƙara kai kukensu a gwamnatanci su faɗi matsalolinsu kuma a ba da dama ga dukkanin ministries inda adda wannan hakken na masu bukata ta musamman a gabatar da shi. Atiku Muhammad birnin Kebbi kenan ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman da aka bai wa mukaman da gwamna ya bada na masu bukata ta musamman ɗin. To da haka kuma agogo ya kawo mu karfe takwas ne saura minti goma sha takwas a Abuja Najeriya da Talabiri a jamhuriyar Nijar da Ngaundre a jamhuriyar Kamaru da kuma yankin Banana na kasar Chadi. Goma saura kenan a tashar ruwa ta Hudaida. Wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC za ku isa sauraron mu ta intanet a bbchausa.com. To gaba a cikin shirin muna dauke da labarin wasanni. To madalla A kasar Ghana kudin kasar wato CD na cikin matsatsi da fuskantar barazana game da bukatar da ake da ita ta bangaren sarrafa kayayyaki da samar da makamashi da kuma karancin dala Amurka da ake fama da ita. A yanzu haka dai ana musayar kudin kasar wato kusan CD 12 kan dala ɗaya ta Amurka. Ga rahoton da Abdu Halilu ya haɗa mana. bukatar kuɗin dala masu yawa a ƙasar ta ghana na fitowa ne akasari daga ɓangaren kamfanoni masu sarrafa kayayyaki wani abu kuma da ake sa ran ganin za a aiko nan da ɗan lokaci kalilan shine fuskantar matsatsi a mako mai zuwa game da kwabran dala a hannun 'yan kasuwar ƙasar ta ghana da zai ƙaruwa. ko me ke haddasa wannan lamari imaran da ki ne mai sharfi ne kan tattalin arziki a kasar ta gana. idan ka lura zaga kamar kwanuka kadan da suka shirya musamman lokacin bukukuwan kirsimeti mutane sun yi matukar bukatan dololi saboda an shigo da kaya da dama bayan an sar da kaya kuma ya kamata a hada kudade a je a so sabo idan ka lura ga mafi yawa masana'antu su ne suke bukatan wanga dololi kamar yadda ka sani demand and supply ne idan aka ci gaba da matukar bukatan dola dole dola darajar ta hau sama Dono wani babban ɗan kasuwa ne da ke kusa da Absa Bank da ke akara babban birnin ƙasar ta Ghana. Ya kuka game da rashin samun wadatattun kuɗin dala da kuma fargaban da yake da shi game da darajar CD. Komi ya kamata a yi domin kawar da wannan lamari baki ɗaya. sai imara ne ce hanya mafi ingantacce da zai taimaka mana mu magance wanga matsala na dindindin shine wato mu ringa sarrafa kayan da muke amfani da shi a nan gana tunda mun ringa shiga kasashen waje neman kaya ba da cd ake sai kaya kasashen waje ba da dololi da kuma wato hard currency eh, manya-manyan kudade da ake amfani da shi kasashen waje da shi ake wato sai kaya ya kasashe waje zai taimaka muna wurin gina masana'antu zai taimaka muna wurin samun ma'aikata zai taimaka muna hanyoyi da yawa kuma zai rage wato ainihin masasi da dola ta kewa cd chris neti babban jami'i ne a bangaren kula da 'yan kasuwa a bankin stanbic na kasar ta ghana ya sanar da cewa bayanan da hukumomin asusun bada lamani imf ko kuma fme kan hasken tattaunawa da ke kumshe tsakanin hukumomin ƙasar ta ghana da kuma jami'an asusun game da daidaita bashi da ke tsakanin bangarorin biyu na bayar da kwarin gwiwa da game da taimakawa farfaɗo da darajar kudin kasar ta gana wato cd abda halilu sashen wasu na bbc daga abuja nigeria to yanzu kuma ga bilkisu babangida gida dauke da labaran kasuwanci da na tattalin arziki Tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa da kashi 3.3 bisa ɗari a shekarar 2024 a cewar Bankin Duniya. Ya kuma ce ma'aunin kuɗaɗen da kowane ɗan ƙasar ko yanki ke samu na shirin dawowa kan matakin da yake a baya kafin barkewar annobar corona nan da shekarar 2025. Darajar kuɗin naira na Najeriya ta faɗi ta kashi 26.36 bisa ɗari a kan dalar Amurka wato naira 1,082 a kan dalar Amurka a kasuwar musayar kuɗaɗen waje ta masu zuba jari da masu fitar da kayayyaki waje tun bayan sanarwar da babban babban bankin kasar cbn ya yi cewa ya biya basussuka ga kamfanonin sufurin saman kasashen waje da ke kansa a baya an yi hasashen cewa wannan mataki da cbn din ya dauka zai samar da bunƙasa ga kuɗin naira na kasar akan sauran manyan kuɗaɗen kasashen waje tare da wa masu zuba jari karfin gwiwa da kuma bunƙasa hada-hadar cinikayya a kasuwannin kasar da dama Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur OPEC ta buƙaci ƙarin zuba jari a fannin mai duk da kiraye-kirayen ƙasashen duniya na a koma amfani da makamashin da baya gurɓata muhalli. Ta kuma ce man fetur ɗin zai ci gaba da kasancewa muhimmin abu a ɓangaren sauyawa zuwa amfani da makamashin marar gurɓata muhalli tare da nuni da sabon hasashenta na ɗanyen man a duniya na shekarar 2023 cewa buƙatar ɗanyen man a duniya zai kai ganguna miliyan shida a kowace rana nan da shekarar 2045. A baya dai sakatare jiran na ƙungiyar ta OPEC Haitham Algai Price ya yi jayayya kan kiraye-kirayen dakatar da zuba jari a sabbin ayyukan man yana mai cewa hakan ka iya haifar da rudani a fannin samar da makamashi da kuma tattalin arziki. gwamnatin burtaniya na fatan bunkasa masana'antar nukiliyar ta ta hanyar faɗaɗawa mafi girma a bangaren da aka taɓa samu a cikin shekaru saba'in ta yi ikirarin hakan zai taimaka wajen rage kuɗin da jama'a ke biya na samun makamashi tare da inganta samar da shi ɗin ta kuma ce zai rage yawan dogaran da take yi da ƙasashen waje. Tuwa gaida Bilkisu Babangida daga ranar 13 ga watan janairu wato gobe asabar kenan kasar ivory coast za ta karbi bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka karo na biyu a tarihinta kasar dai ta sha fama da yakin basasa a farkon karni ta kuma samar da manyan 'yan wasan afirka na baya-bayan nan irin su didi drogba da kuma yaya ture tun bayan dai kawo karshen yakin basasa tattalin arzikin ivory coast in ya fara bunƙasa sannan a hankali a yammacin afirka ko gasar cin kofin afirka za ta iya kawo sauyi daga yaƙe-yaƙe masu nasaba zuwa da neman mulki zuwa nasara ta bunƙasar tattalin arziki wakilin bbc a afirka ian williams ya aiko da wannan rahoto daga birnin abijan. kamar sauran kasashen afirka kwallon kafa babbar kasuwa ce a ivory coast ko magoya bayanta sun yi murnar karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka a watan janairu da fabrairu Za mu shirya mafi kyawun gasar cin kofin nahiyar Afirka. Gwamnatin Ivory Coast ta kashe akalla dala biliyan ɗaya wajen shirya gasar ga kungiyoyi 24 inda 'yan Afirka ta yamma ke neman haɓaka tattalin arziki yayin gudanar da bikin wasan ƙwallon kafa. An shirya lokacin cin abincin rana a ɗaya daga cikin gidajen cin abinci na Koba Angola. Uh, Abidjan. Ɗaukar nauyin gasaccin kofin ƙasashen Afirka ga ivory coast babbar dama ce ta bunƙasa kasuwanci. Saboda muna da mutane da yawa da suka fito daga wasu ƙasashe wanda za su ga abin da muke yi a nan ivory coast. yaƙin basasa ya yi wa Ivory Coast barna a tsakanin shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2011. 10 years ago, it was different because, you know, all this, the social and politic environment was. Shekara goma da ta wuce al'amura sun sha bamban saboda harkokin zamantakewa da na siyasa duk sun kurkuce. Don haka buɗe kasuwanci a lokacin zai zama mai hatsari a zahiri. Amma zaman lafiyar a yau yana samuwa kamar a Koba. Mutane da yawa sun dawo a cikin 'yan shekarun nan. kuma a yanzu 'yan ivory coast suna fatar samun nasara al'amuran da suka shafi ƙwallon ƙafa da wasu abubuwa a afcon ivory coast ta lashe gasar cin kofin nahiyar afirka sau biyu a shekarar 1992 da kuma a shekarar 2015 ta fara ɗaukar bakuncin gasar tun a shekarar 1984 to idan aka yi la'akari da wannan lokaci mai tsawo ya abokan cinikin akoba suka kagu don ganin gasar ta dawo Zai euh, kasance mai muhimmanci a fannin tattalin arziki kuma zai taimaka wajen euh, bunƙasa makomar Ivory Coast. I'm very excited. he can demonstrate to all that Na yi farin ciki sosai. Zai iya nuna wa kowa cewa Ivory Coast babbar ƙasa ce da kuma shirya irin waɗannan abubuwa. Lamari ne mai girman gaske. On pourra za mu iya nuna wasu kadarorin kasar ba zai zama abijan kawai ba za su ga dukkanin kyawawan abubuwan da ivory coast za ta gabatar ga bakinmu za a gudanar da gasar cin kofin kasashen ne a birane biyar farfesa prawo yawo sarfin farfesa ne a fannin tattalin arziki a jami'ar alasan watara ya gaya mani dalilin da ya sa ya yi imanin za a samu fa'idodi. za a samu kwararar magoya baya zuwa Korogo, San Pedro, buwaki da sukro don haka za a cika otal-otal. 'Yan kasuwa za su samu nasibi cikin harkokin kasuwancinsu, haka kuma za ta samar da cibiyoyi masu tasowa. Tun lokacin da yakin basasa ya ƙare, a yanzu godiya da samun manyan hannayen jari da kuma bunƙasar noman koko da kofi tattalin arzikin ivory coast yana kan turbar zama ƙasa ta biyu mafi girma afirka ta yamma ta sha gaban ghana amma har yanzu tana bayan najeriya da tazara mai tsawo farfesa serafin har yanzu yana da wasu shakku idan ba mu kiyaye ba kuma idan ba mu yi tunanin ƙirƙirar hanyoyin da za su iya haɓaka kuɗaɗen shiga daga filayen wasanninmu ba ina tsoron cewa ƙasar za ta zama jinta zai fi ganinta don haka akwai damuwa amma kuma akwai damammaki yayin gasar cin kofin ƙasashen da ke gabatowa kuma ivory coast na neman yin abin son barka yayin babban taron wasanni na afirka Umar Shehu yan Leman kenan da fassarar rahoton Ian Williams daga birnin Abidjan domin jin ci gaban labarin wasannin ga Buhari Muhammad Fage. Kocin Gambia Tom Saintfiet ya ce Giris ya hana tawagar kasar ta mutu a hanyar ta tafiya gasar kofin Afirka ta 2023 da za a yi Coast. Tom ya ce hakan ya faru ne saboda karewar iskar shaƙa da aka fuskanta a cikin jirgi lokacin da ya tashi. Jirgin saman Cote d'Ivoire ya yi saukar gaggawa ne bayan mintuna da tashin da ya yi daga Banjul babban birnin Gambia a ranar Laraba. Kocin ya yabawa tunani da kuma matakin gaggawa da matuƙa jirgin suka ɗauka na dawowa inda suka tashi. Jami'ai sun tabbatar da faruwar wannan lamari inda suka soke tashin jirgin cikin gaggawa. gambia da za ta fafata wasan farko da senegal mai rike da kofin a ranar litinin za ta fuskanci tsaiko a shirye-shiryenta kyaftin ɗin senegal kalido Koulibaly ya ce gasar afirka ta 2023 za ta zarce ta 2022 zafi Koulibaly ya bayyana hakan ne lokacin da yake tattaunawa da jami'an hukumar ƙwallon ƙafa ta afirka inda ya ce manyan kasashe masu karfi da kuma manyan 'yan kwallo masu ƙwarewa na nahiyar za su halarci wannan gasa waɗanda da dama daga cikinsu ba su halarci wadda ta gabata ba. Game da shirye-shiryen gasar na tambayi abokin aiki na Umar Mika'il wanda a yanzu yake Cote kan ko kowanne 'yan wasa za a zira wa idanuwa a gasar. To Buhari akwai 'yan wasa da dama kamar yadda ka sani zakakurai a kowace nahiya da suke buga kwallo kuma 'yan asalin kasashen Afirka din ne daga cikinsu akwai sharar dan wasan na Mohamed Salah na Liverpool da kuma Masar karkamanta dan dan wasa ya ciwa kasarsa kasar ta kwallo har shida a tarihin wannan gasa sai dai bai taba ɗaukar gasar ba haka saboda haka yana fatan ya taimaka wa kasar ta ci kofi karo na takwas Buhari domin ta taba cin guda bakwai a baya kuma ita ce kan gaba a irin wannan bacinta bayan haka akwai Sadio Mane na Senegal da kuma kungiyar Al Nassr ta Saudiya shi wannan dan wasa yanzu haka shi ke rike da wannan kofi hari haka tunda Senegal ce ta ci tawagar kasar ta kwarai kuwa a Kamaru saboda haka shi ma ana sa ran zai taimaka wa kasar sa ta kare wannan kofi da take rike da shi baya ga shi Buhari akwai dan wasan Najeriya Victor Osimhen kar ka mm. manta wani dan wasa shine zan dan kwallon Afirka na shekarar 2023 sannan kuma bajintar da yi a kakar wasa da ta gabata a Italiya ita ta ja wannan wannan eh, a kungiyar sa ta Napoli kwarai da gaske ana sa ran shi ma zai taimakawa Najeriya dan lashe gasa ta hudu a tarihi wari sannan akwai dan wasan west ham ah, Mohammed kudus na ghana ah. kuma ana sa ran zai ɗora daga irin kokarin da yake a kakar bana a west ham domin ya taimaka wa kasarsa ta ghana wadda rabanta da wannan kofi buhari sama da shekara arba'in saboda haka bayan su kuma buhari har yanzu dai a ah, muka tafi bangaren morocco kuma akwai azidin unahi ka manta nan tawaga ta Morocco ta taka rawar gani a gasar kofin duniya da aka gama a Qatar a 2022 saboda haka wannan dan wasa kuma yana cikin tsakakkurai da suka taimaka wurin samun wannan nasara ta kofin duniya kamar a kamar kana ganin hankali zai karkata kan onana ne ko kuma yaya abin yake akwai